وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو فردوس أبو فردوس يا شيخ هؤلاء الروافد يكفرون جميع الصحابة وإنهم wato 'yan rawafi din shi'a suna kafirta dukkan sahabbai allazina za'amu bi annahum iktasabu uh, khilafa wa inda suka raya cewa lalle su sun yi kwace na shugabanci min ali radiyallahu anhu wato sun yi kwace wajen wa wai sun yi kwace shugabanci daga ali bin abi talib radiyallahu anhu walakin ala al-aqd fa hum yasununa ala al-ulama su yasununa ala al-ulama minhum su kuma aka san haka su shi'a su suna yaban malamai daga cikinsu na qalu bi tahrifil qur'an wanda suke da fahimtar cewa qur'ani an yi tahrifin sa zaka suna yaban manya manyan malaman su da suke da ra'ayin alqur'ani an canza shi alqur'ani an ƙara wani abu a cikin sa alqur'ani an rage wani abu a ciki sai mun su duka yaban su suna kiran su mutanen kirki waliyan Allah da sauransu walai kafiruna ba sa kafirta su wa hada yadullu ala anna inkar anna inkar la aimma indahum wannan ya nuna cewa ana inkarar imama yauwa wannan yana nuna cewa lalle inkarin imama a wajensu a a'azamu min inkarin ya fi girma fiye da inkarin alkur'ani wato zuwa a wato maganar imamanci ya fi magana alkur'ani addinin mu gaba daya a matsayin mu na musulmi ya tattara ne a ina a cikin qur'ani da sunna to sai ya zamanto mutum ya yi inkarin ƙul'ani kun kyale su. amma ya zama to waliyin Allah amma mutum ya zo ya kwace shugabanci kun kafirta shi shin wannan ba matsala shi wannan maganar to akidar shi ake nan manya-manyan malaman su da suka yi inkarin ƙul'ani suke ganin an ƙara wani abu an rage su. sun zama to ainihin waliyyai sun zama manya a wajen su amma sahabban annabi da suke cewa wai wai sun kwace shugabanci wanda wannan ƙarya ne babu wani sahabi da ya kwace wani shugabanci sahabbai an musu mubaya'a ne kuma sun yi shugabanci kamar yadda shari'a ya tsara an gane wannan ko فبعضهم يزعمون بأنهم اجتهدوا في قولهم Wasu القرآن. وسوى سنة شوى وما لمنسوا. yi اجتهادي لي. a wajen ra'ayinsa na tarihin Qur'ani da suka ce alqur'ani an yi tarihin shi ijtihadi ne to haka ne bai sa su ma sahabbai ba za su yi ijtihadi bane wajen karɓar shugabanci eh ta ce sahabbai sun yi ijtihadi wajen karɓar imamanci ne mana su ma sai a musu uzuri a ce sun samu lada ba wai a kafirta su ba wal mujtahid lahu ajru shi kuma ai mujtahid yana da ladan shi wa maghfura alayhi rizqu kuma ana gafarta mai zunubansa unzur ya akhi ka duba ya kai dan uwana yadda suka kawo uzuri ga wa'annan masu ra'ayi tarifin Qur'an walam ya'tadiru 'ala da sababu khilafa su ba su kawo uzuri ba ga wa'annan da suka yi fashin shugabanci za'a za'amu bi za'amihim bi za'amihim kafi da irin nasu rayawa na ƙarya dan ƙarya ne cewa wai sahabbai sun yi kwace na shugabanci wannan ƙarya ne eh ayyuhum a'zam wa ashna a cikin guda biyu wane ne ya yafi girma kuma wane ne ya yafi muni fa halla qultu kama kama marra bi annas me yasa ba ku faɗa ba kamar yadda ya wuce bi aka sahaba ijtihadu da kun ce su ma sahabbai sun yi ijtihadi a wajen kwace shugabanci min ali radiyallahu anhu daga ali radiyallahu anhu wala hum ajrun ijtihad sai ce suna da ladan ijtihadi wal khata' minhum mafruḍ kuma kuskure daga wajen su abin gafartawa ne Allah ta'ala yana bayan duk wani matsatsa duk wani manufa farasuwa su man ahabbta hu zahabun kama zahabun da zai lamsar da an hura sasu wala sasu man ahabbta kaga dalma na wanda kake so dinari ne dalma na wanda kake so dinari ne kama zahabun da zai lamsar da an hura sasu wanda baka so dalma ne in baka son mutum dinarin sai koma dalma to wannan shine ɗabi'a irin na shi'a ba su da adalci ko kaɗan in suna son ka za su wanke ka duk wani laifin da ka yi kun ko ba sa son ka duk kirkin ka za su fasa ka Allah shi kawai oh. eh na'am